This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voa voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. wasu mahara ɗauke da bindigogi sun kai hari a sansani uku na sojojin da ke cikin babban birnin ƙasar burundi a jiya juma'a sai dai kuma mutane goma sha biyu ne suka mutu daga cikin waɗannan maharan mai magana a diyawan sojojin ƙasar kanar gaspar baratuza ya faɗa jiya cewa maharan su ashirin ɗaya ne aka samu nasarar kamewa ɗauke da makamai da wasu abubuwan fashewa ya ce sai dai su ma sojoji biyan ne na gwamnatin ƙasar suka samu rauni sakamakon wannan al'amari amma kuma a waje ɗaya wasu sojoji da ba su ambaci sunansu ba sun ce an kashe sojojin ƙasar su uku sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce wannan fadar na iya da wani sabon fada a ƙasar ta burundi ban ya ce yana fata shugabannin waɗannan ƙungiyoyi da ma jami'an gwamnati za su yi abin da ya dace domin ganin ba su bari wani sabon rikici ya sake barkewa a ƙasar ba. ya ce duk wanda ya bari aka same shi da hannu cikin tada zaune tsaye to ya kuka da kansa domin ko za a tabbatar doka ta aiki kansa su dai waɗannan maharan sun kai harin ne ga sansanin sojojin na bujumbura da misalin karfe hudu na lokacin kasar mai magana da yawan shugaban ƙasar willy nyamitiwe ya faɗa a shafinsa na twitter cewa maharan suna ƙoƙarin su ɗauke hankalin mutane ne domin ganin ko za su iya kwato waɗanda ake tsare da su a sansanin sojojin. 'Yan sanda a ƙasar Ethiopia wato Habasha sun ce an jefa gurneti a cikin masallaci da ke babban birnin ƙasar kuma hakan ya sa mutane shida sun samu rauni daban-daban. Mahukunta suka ce wannan gurnetin da aka jefa cikin wannan masallacin ya tashi ne daidai lokacin da ake sallan magariba a cikin masallacin anwar da ke cikin gundumar makato wanda wurin yawancinsu musulmai ne sai dai kawo yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin sai dai jami'ai sun ce suna nan suna ya bakin kokarin su domin binciken gano ko su wane ne ke da alhakin aikata wannan aika-aikan an kai wannan harin ne a kasar duk da kokarin da take yi na ganin ta kaucewa harin kungiyar al-shabab bayan da ta aike da sojojinta zuwa kasar somalia domin taimakawa wajen yaƙi da kungiyar kenya uganda djibouti da ba wadda kungiyar bata kaiwa hari ba domin ramo gayya na kasancewansu cikin kungiyar tarayyar afirka domin faɗa da ita a ƙasar somaliya idan dai ba a manta ba ethiopia ta kai wa ƙasar somaliya hari a cikin shekarar 2006 domin ganin ta fataki ƙungiyar ta al-shabab wanda har yanzu sojojinta na cikin kasar tare da haɗin gwiwar sojojin kasashen ƙungiyar tarayya afirka wannan kuma ya sa sojojin na tarayya afirka sun samu nasara kwarai da gaske wajen yaƙi da wannan ƙungiyar sai dai har yanzu ƙungiyar tana ci gaba da kasancewa babban barazana a harkokin tsaro a kasashen afirka ta gabas. amurka ta ce ba za ta iya tabbatar da ikirarin da shugaba vladimir putin ya yi ba na cewa wai rasha tana goyon bayan wasu kasashen yammacin turai da ke marawa baya ga waɗanda ke adawa da ƙungiyar nan da ke faɗa da sojojin syria kan yan ƙungiyar isil mai magana da jawo ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya faɗa jiya juma'a cewa bai da hurumin gasganta wannan batu ko kuma akasin haka sai dai ya ce abinda ya sani shine yawancin harin da sojojin ƙasar ta rasha ke kaiwa ta sama suna hannun riga ne da masu faɗa a ƙasar Siriya ko kuma a ce shugaba Bashar al-Assad amma ba ƙungiyar ISIL ba. Putin dai ya shaida wa manyan jami'an ma'aikatar tsaron ƙasarsa ne jiya Juma'a cewa Rasha tana samar da mafaka da makamai ga wasu sojojin ƙasar Siriya da suka balle daga ƙasar waɗanda sun daɗe suna faɗa da gwamnatin ƙasar ta Siriya. Shi ko Kirby ya ce abin da ba a gane ba shine yadda 'yan adawa suke yin kurin amfani da sunan sojojin siriya masu 'yanci da zuma cewa su ne 'yan tawayen da ke kokarin kifar da gwamnatin bashar al-assad labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai harin ƙunar bakin wake a cikin wata ƙaramin mota da kuma harbi a kusa da ofishin jakadancin da ke kabul da yammacin jiya juma'a sojojin afghanistan suka ce akalla mutane biyu ne suka rasa rayukansu ciki ko har da wani dan sandan ƙasar spaniya yayin da mutane da dama suka samu rauni iri daban-daban wani asibiti ma da yake karkashin kulawar masu aikin jin kai na 'yan kasar italiya ya ce ya yi wa mutane bakwai magani daga cikin waɗanda suka samu rauni sakamakon wannan harin mai magana da yawun taliban ɗin zubihullahu mujahidin ya shaidawa wannan gidan rediyo na murya amurka cewa wani gidan saukan baki ne ƙungiyar ta auna hujjar ta ko shine ana amfani da wannan gidan a matsayin wurin gudanar da ayyukan soja da kuma tattara bayanan sirri mujahidin ya ce sun daɗe suna kallon gidan kuma su ma suna tattara nasu bayanan abinda daga bisani suka yanke hukuncin kai masari a jiya juma'a ya ce da yawan 'ya'yan ƙungiyar ne suka yi shahadar kai wannan gida hari wanda mutum guda ne ya fara kai harin na ƙunar bakin wake kafin sauran 'ya'yan ƙungiyar su bi sahu ya ce kuma akwai da yawan 'yan ƙasan waje cikin wannan ginin sai dai wani da ya ga wannan lamari da idanunsa ya ce mutane uku ne ya gani sun fara kai wannan hari a wannan gidan a jiya juma'a ne dai mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka john kibi ya ce duk da wannan tashin tashina wajibi ne a ci gaba da kokarin ganin an sasanta tsakanin masu gaba da juna a ƙasar ta afghanistan dan takarar shugaban ƙasa a amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican dr ben carson ya yi barazanar barin jam'iyyar muddin aka yi kumbuya-kumbuya wajen zaben fidda gwani da jam'iyyar za ta yi kwanan nan tsohon likitan kwakwalwan ya soki lamirin shugabannin jam'iyyar tasu biyo bayan bayanin biyo bayan wani rahoto da ya bayyana cewa wasu shugabannin jam'iyyar sun yi ganawa siri domin samar da yadda za a fidda ɗan takara ta lumana ga bisa tsari dai dukkan jami'u biyu da aka fi sani a nan amurka suna fitar da ɗan takararsu ne ta hanyar zaɓe a jihohi wanda masu jefa kuri'a ne ke zaɓar wanda zai tsaya musu takara amma fa a inda aka ga samun ɗan takarar da ya fi yawan kuri'u to abin da ake yi shine sai wakilai su cimma matsaya ta hanyar da za a bi za a zaɓi ɗan takaran. a cikin wata jawabin da ke ɗauke da sa hannun shi dr ben kasin ya ce idan wannan wata hanyar yunkurin musanyen abin da mutane ke so ne tare da mai gurbinsa da ra'ayin wasu tsirarun 'yan siyasa to yana da tabbacin cewa ba shi kadai ba da donald trump dukansu za su bar jam'iyyar shi ma trump ya yi barazanar barin jam'iyyar muddin ba a yi masa adalci ba wajen zaben fidda gwani na jam'iyyar dr carson ya ce fatarsa shine cewa rahoton da ya gani jiya a cikin jaridar washington post ya zama ba gaskiya ba ne ya ce domin ko duk wani ma'abuci canji ya ga haka zai cewa an saba masa kuma shi kan zai nisanta kansa da wannan al'amari jirgin soja na farko na kasar kanada da ke dauke da 'yan gudun hijiran kasar syria su 163 ya sauka toronto inda prime minister kasar justin trudeau shine da wasu manyan jami'an gwamnatin kasar suka yi musu marhabin lalaye radio ya ce wannan yana nuna wa duniya cewa Canada a shirye take ta agazawa mutanen da suka yi ƙaura daga ƙasarsu kuma suna cikin mawuyacin hali kana suna neman rayuwa mai inganci. Ya ce manufar zaman ɗan ƙasar kanada ba ta kalar jiki ba ne ko harshen da kake magana da ita da shi ko kuma addininka ko kuma nasabarka a'a. trejo ya ce sai dai ta kimarka a matsayinka na mutum wanda ke cike da fatan alheri ta da mafarki na gari sa'ilin karban waɗannan baƙin dai yan na ƙasar syria trojo yana tare ne da ministocin harkokin shige da fice na ƙasar da kuma na kiwon lafiya sai na tsaro kana da magajin garin toronto Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Filin abari ya wuce. tarihi ya nuna mutuwa rigan wannan mutuwa rigan wancan mutuwa rigan wancan mutuwa riga ta ce da da hali wallahi ta wako ni da na tuɓe ku tambata da na kyautar hali To jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku, kamar yadda ba za a rasa ji ba, A ranar Alhamis sannan ne muka yi rashin ɗaya daga cikin tsaffa abokan aikin wato lawan salo Jibiya wanda ya rasu a kanon dabo bayan rashin lafiya na ɗan gajeren lokaci Allah Ubangiji ji kansa ya sa ya huta shirinmu na yau zai ta'allaka ne kan miƙa saƙonnin ta'aziyya sannan kuma za mu kawo muku ɗaya daga cikin hirarraki masu ɗinkaren yawa da shi marigayin ya yi a nan sashen hausa na amurka lokacin da yake aiki musamman za mu kawo muku hirar nan tasa ce da marigayi Dr. Mamman Shata lokacin da ya kawo mana ziyara a nan muryar Amurka. Amma da farko bari mu fara jin ta bakin ɗaya daga cikin tsaffin abokan aikin wato Nasir mai wada malumfashi wanda kusan ya fi kowa jimawa yana aiki tare da shi marigayi Lawal Sallau domin sun yi aiki tare a gidan rediyon BBC a London kafin su zo su sake yin aiki tare a nan muryar Amurka. ma'aikaci ne wanda kawai shi ke nan abokin aiki ba a gare ni da iyalina kamar dan uwa ne haka dan uwa ne matun yadda aka zama zama ne na dan uwa da dan uwa hmm. saboda dai farkon zaman mu shine a London a BBC hmm. ya riga ni zuwa kuma lokacin da aka nemi ya ba da shaida a kaina ya ba da shaida mai kyau na je hmm. muka zanna kamar shekara biyar shi ya yi uku a kara mai biyu ni kuma na yi uku suka ce za su kara ni a'a ni zan yi karatu ne sai na bari sai na uku kuma kaga shida kenan ni na yi hmm. to ya dawo gida to daga nan kuma zai tafi a murya amurka ya sake gayyato ni na ce mashi eh, ai har ma na yi jarabawa a can a embassy wato ofishin jakada na america da ke london hmm. a kan murya amurka to hmm. shi da je kuma shi ya tarbe ni kuma da ya tarbe ni kuma shi david hofstad shi ma aka kai shi gidana aka yi gidan shi dawo ya kai ni gidan shi na kwana ɗaya to daga nan sai da ce to ga nasiru nan ka ɗauke shi ka je ku je har sai ya samu nashi eh, gidan aya wurin zama ya kama ne ya kai ni gidan shi muka zanna har na samu gidan aya ba wai zama ne muka yi tsakanin kawai a muje ofis ma a iyalin mu kuma za su tafi kasuwa ko sayayya ko wani abu ko wani taro ko wani wani shagali na sha'anin an yi haihuwa gidan wane ko wani abu wani taro da ake duk tare muke haɗuwa mu yi da iyalin mu gaba ɗaya. Hmm. in mota za ka sha ma sai ka kira dan uwanka duk lawai ne ni dai in ce ya asa samu ne ainihin aikin rediyo domin a London din idan lokacin da ina ɗan yana da wani abu ya da shi da wani Mahmudu Aminu da hmm. wani abu ya zama zai zama wani kuskure su za su ruga suna rawar jiki kuma a lokacin nan fassarar ma bai iya ba sosai idan na faru na faru ana lokaci yana kusan ƙurewa su suke an sauran wato sikirit na bayani na Turanci su zanna su fassara mani sannan su bani kuma je in karanta in kuma na karanta za su ce musu sai mana a wuri kaza ka ce kaza a wuri kaza ya je kai shi ya training nawa shi muka zanna muka zanna aka zaman mutunci aka yi zaman tare har Allah ya sa aka rabu wato an yi rashin wani irin a broadcaster fasai wato shi Lawrence Lodibiya Allah ya bashi abubuwa biyu a gamar shan aikin rediyo Allah ya bashi basirar shirya aikin rediyo ya bashi basirar fasara tun da bahaushe ne tsantsa ko da yake nan su ya ce a jibiya wa bari bari ne kawai da yana matsa yana tsage bari bari amma ka ji fasara ta tafi sannan kuma yana yadda in iya karatun ya gabatar mu da mai sauraro a yare a sauƙaƙe na hausa cewa gashi gashi gashi gashi sannan iya kamawa karatun ba ka cinye bari sannan shi mutum ne mai baya ƙyashin wai wani abin da wani zai samu ko wani abin da zai yi a ainihin ofis ko kuma wani sha'anin aiki hmm. wato a wani zai aiki da kam wurare gaskiya shi david hostel ya ma yi wato irin abin da ake cewa ya yi bilibi a kan lawai yadda ba za ka zo ka soki lawai zai ce kai barin gaya maka san bature shi bai bai komi hmm. kai barin gaya maka lawan ne babban ma'aikacin da muka yi dace a nan wajen amurka kuma hmm. ya ya yi tsawuwa ya yi kamar misalin amsoshin tambayoyin ku har sai da aka ce mashi to har zubomin kaɗan da kake bada me zai hana ka yi littafi a kai saboda in an kawo tambaye yadda zai bada ansar yadda zai binciken wato daban ne kwarewa dai kafin ka samu kamar lausa lojiya a wajen aikin rediyo gaskiya sai ka gaskiya babu wannan mu ma za mu ba da shaidar haka mu da muka zo muka same shi sosai ni kam ina da misali ne ake cewa yana bi na bashin kuma ina na ina ta biya ina ta mashi addu'a tun ma ka hanyar su irin yanda ya asa sani sana a hanya a gaba da aikin rediyo Allah ubangiji ya rahama mashi ya gafarta mashi ya ji kanshi ya sa ya ya ji masu kurakuran ya yi masu zunuban sa mu kuma da muke jira Allah in ta mutu zo Allah ta mutu da kyau da imani ya lana zunubana Allah فاغفر لنا ذنوبنا الله الله واحد يا غفر لنا shi ma tsohon wakilin musa ne abdullahi tsafe shi ne kawai wakilin sashi hausa na murya amurka a lokacin da lawal salo jibiya yake aiki da nan murya amurka to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kallon salo jibiya Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta babu abin da zan ce game da rasuwar wannan bawan Allah shi ne Allah Ubangiji ya sa sakanka masa da alheri. Rayuwarsa da ayyukansa ina ɗaya daga cikin waɗanda har in koma ga mahalicci na ba zan manta da shi ba irin gudunmuwar da ya bani a matsayi na ɗan jarida wanda ta hannunsa ne Allah Ubangiji ya sa na kama aiki a wannan gidan rediyo na muryar Amerika. Har na zama abin da na zama, har na rabu da su cikin kwanciyar hankali da lumana, har na zo na shiga aiki a gwamnatin jihar mu. Wannan bawan Allah shi ne sanadi, kuma shi ne ya ɗauke ni, kuma a lokacin da muna aiki tare da shi a gidan rediyon muryar Amurka, ya yi ta gwada mani hanyoyi na tafiyar da aiki domin samun nasara aiki. kuma inda ban yi ba daidai ba zai jawo hankali na tare da sauran abokanan aiki na a wancan lokaci lokacin da ya yi jagoranci aka ɗauke na aiki a wannan gidan rediyo wato ni kaɗai ne wakilin sashen hausa na muryar amurka a najeriya da ƙasashen makwabta amma yanzu ina mai alfahari ni da na fara yanzu wakilan gidan rediyon muryar amurka sashen hausa a najeriya su bara kalla da sauran kasashen da muke makotaka da su wannan bawan allah na yi alhini na yi jaje na rashinsa da muka yi allah gafarta masa allah ya amfani iyalansa allah ya masu albarka amma kuma idan tamu ta zo allah ya kyautata mana ina ta'aziyya ga dukkan wakilan sashen hausa na muryar amurka da kuma dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da ke birnin washington a wannan rashi da muka yi. To, ni da Aliyu Mustapha na Sokoto ma mun tattauna kan rashin da muka yi na shi marigayi lawar sallau jibiya. Hmm. To, ka san yanzu a cikin ofishin nan muna da mutane sun kai kusan ashirin, amma cikin ashirin ɗin yana jin mu uku ko huɗu kawai muka san lawan. a lawan salaji bai ko da muka zo yana nan da shi da su ali abbas da su steve lucas da sauransu da suna wurin saboda haka mm. wallahi mutuwa ce da ta girgiza mu ainihin da gaske babbar rashi ne kwarai da gaske aliyu kamar yadda ka faɗi mu da muka zo nan mun samu su lawan salau jibiya da mutane irin su marigayi ali abbas da marigayi emir kano mm-hmm. mun same su a cikin wannan ofishi kuma suna daga cikin kamar tushe waɗanda suka karfafa wannan aiki da muka yi mm. kuma zan iya faɗin cewa suna daga cikin waɗanda suka sa mu kan hanya kwarai mun koyi abubuwa da yawa daga wurin mun koyi abubuwa da yawa daga wurin su kuma musamman ka san shi lawan kafin ma ya zo na gidan rediyon ai ya zauna BBC da ya riga ya zama sananne kwarai da ya zo nan eh. saboda haka ko da ya zo murya ce da aka riga aka san shi a cikin kwarai da gaske saboda haka muna bakin ciki ainihin da gaske game da wannan rashi da muka yi shin kuma iyalansa da ya bari baya Allah ya kula masa da su shi kuma Allah ya ji kansa ya rahamshe shi mu kuma ya sa mu cika da imani amin summa To bari mu rufe da bangaren hirar da Lawal Sallau Jibiya marigayi ya yi da mamman shata a lokacin da ya zo ofishinmu a nan birnin Washington DC. Kowa sani Alhaji um, an haife ka a musawa haka shi ka girma a katsina haka shi to alhaji a ina ka so mawaka nan inda aka haife ni musa a nan fara waka inda duk na je yawo to da waka ta suka gani to alhaji ko akwai wani dalilin da ya sa ka so mawakan nan a dalili shine kiliniya ta yarinta kurum ba don ko gadon wa ko ba a'a ƙiriniya ta yarinta a lokacin nan kowanne yaro in yi tashi ko yarinya haka tana da murya tana da basira tana iya faɗa fage ta waƙanta yan mata su amsa in saurayi ne ya waƙan shi yan mata su amsa ko samari su amsa mu mai da abin wasa ne kullum muke ba wai mun ɗauka ba ne ko roƙo ko a ba mu wani abu dan na daɗe ina yi wanda ba mu amsa ko an ne ko an tara kuɗi an ce mu aka ba mun tashi sai maroƙa da masu kiɗa sai su ɗauka sai daga baya shine to alhaji wannan suna na ka shata waya baka wannan suna wato suna na shata ɗin nan ni ina tallar goro akwai iyayen gidanmu wanda muke karɓar goro wurinsu wanda ya bani wannan suna shata yana nan da rai ni dai a barowata na bari yana nan da rai ana ce da shi baba salamu ana ce mishi magaji salamu to shi ya sanya mani shata shata mijin mai ɗaki ita mai ɗakin ta ce ita ce ta haifi wanda ya haife ni na'am shi yanzu wannan mutum yana wani gari yana nan musawa zanne alhaji ka iya tuna faifanka na farko da aka yi wato lokacin da turawa suka fara zowa aka fara fayafan garma ko ka tuna ka na farko da aka fara yi yau to yanzu kam tun da abin da ke mana wuya abu daya da shike duk abin da nayi ba rubuta ke yi ba saboda haka in an yi in aka tashi yi rana daya sai a yi kamar goma ashirin to ciki sai mu tsaye shin wace muka fara wace ce ta karshe in mun tashi dan ba rubuta muke yi ba. to alhaji ci gaban zamani ya shafi abubuwa da yawa a ga wannan zamani koya wannan ci gaba ya shafi waƙoƙinka kake gani a to ni dai gare ni babu abin da ya shafi waƙoƙina zamanin duk da ya zo bayan ni haka wato abin da ke baya shekara arba'in talatin ashirin goma zuwa yau abinda duk ya zo ya zo ne daidai da ni ban san nan gaba ba amma abinda duk ya zo zuwa yau ya zo ne daidai da ni ba abinda ya zo ya gagara in mashi waka da muka shiga zamanin muna zamanin turawa ina ta in turawa sun taru na san salafunan da zan ce ma wani abu ai dariya ko ai na san irin rawar da zan yi ai dariya ko ai tafi na san wannan in falhula suka zo suka amsa ga turawa ba fasa ba da ni ake yi su na tare da ni muka zauna aka ta yi dama tare muka karba da zo soja suka amsa su ma dai muna tare bari hula ta sake dawowa muna dai tare soja suka sake komawa hayo muna nan dai tare ba abin da ya kauce mani ni gaskiya ne to alhaji ka taba tunanin cewa da a ce um, kai zamanin ka ne kamar shekaru ɗari da suka wuce a ce lokacin aka haife ka lokacin abubuwa ba su canza ba zamani bai canza ba ko ka taɓa tunanin da wancan zamani ne ko ya sha ta zai saje ya dace da wancan zamani eh yanzu din ai akwai su wancan zamani da kafin turawa su zo ai mayaka ne gwarzaye mayaka su ne masu arziki mayaka su ne sarakuna mayaka suke zaune zaman lafiya suke cewa su gare su a wannan lokaci tunda juddun ana yaƙi wannan gari ya ta san wannan wannan gari ya ta san wannan an a lokacin na aka yi ne na san abin da zan ce ma bardan yaƙi in ya samu ya iba ya bani kowane bardi ne na san abin da zan ce ma sarki in ya samu in an kawo garawa ni ma iban mana tau kowanne irin mutum na san yadda zan ce mashi tun daga shi yanzu ina cewa to bari wancan lokaci lokacin ya yakubu ga wani an baka lambar girma tare da marigayi garba abcd ka ne eh, kuma gashi a a jami'ar Ahmadu Bello sun baka digirgir eh. wannan daraja kowa kowace sana'a mutum ke yi ya mm. samu daraja irin wannan ta isa gaskiya ya alhaji ya ka ɗauki wannan wannan girmamawa daga hukuma da na san hukuma ka sha taimakon hukuma wajen wake-wake mm. na tuna ban san can zamanin kila banin da wayo ba amma na san na tuna waka lokacin ana rikicin yaƙi kai waka bayan an ji mulki an arewa ku barbarci mm. ka zo ga waƙar a ta ilimi mm. don kaga misali da aka yi jiha-jiha mm. wannan jiha-jiha da aka yi mana kace an yi ta don zaman lafiya ne mm. ba a yi ta don zaman gaba ba ah, wani mutumin da yake sokoto ya je katsina ko mutum yake katsina ya je sokoto ya ciniki sannan kuma ka zo ga waka kiliya hannun dama da aka canza tuki zuwa hannun dama eto eh um, wannan kana taimakawa wajen wayar da kan jama'a alhaji to a cikin wannan um, wannan karama da girmamawa ko za ka tuna wata waka ta wayar da kan jama'a da za ka tuna mana ko ta tukin hannun dama ko ita ta jiha jiha din da yake su abu eh. a nan ne suka bani digiri gaskiya ne na dokta ko eh, gaskiya ne yawa eh, girki kenan shine eh je gida ya ilimi abu je gida ilimi abu na gida ذنوبنا الله الله واحد يغفر لنا ذنوبنا الله Allah واحد يغفر لنا madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. Wasu mahara ɗauke da bindigogi sun kai hari a sansani uku na soja da ke cikin babban birnin ƙasar Burundi a jiya Juma'a sai dai mutane goma sha biyu ne suka mutu daga cikin waɗannan maharan. Mai magana da yawan sojojin ƙasar kanar Gaspard Baratuza ya faɗa cewa maharan su 21 ne aka samu nasarar kamewa ɗauke da makamai da wasu abubuwa da ke fashewa ya ce sai dai su ma sojojin kasar na kasar sun samu rauni daban-daban 'yan sanda a kasar ethiopia wato habasha sun ce an jefa gurneti a cikin masallacin da ke birnin kasar kuma hakan ya yi wa mutane shida rauni mahukuntan suka ce wannan gurnetin da aka jefa cikin wannan masallaci ya tashi daidai lokacin da ake sallar magarba ne Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.